Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu a cikin wannan gurin mai albarka shine gurin kokowa kashi na ɗaya gurin daji baka da barka inda muke tura wannan labari na kokowa idan ya samu babu shakka wannan karo ma kokowa wadda za a yi can birnin kwadibar lokaci ya kai an ce rana ba ta kumya sai dai uwa ɗiya ta yi kumya babu shakka alhaji ila na ayyana lamba goma ya tsara wannan babbar kokowa a can birnin kwadibar inda aka kere maza waɗanda ba a taɓa kira ba a can birnin kwadibar babu shakka ga wannan karo alhaji ila ya dage ya yi tsayin daka sai an kira wanda bai taɓa zuwa ba a cikin wannan tahiya babu shakka wannan labari wanda aka ce isaka isaka ya bar kokowa babu shakka wannan labari eh, wannan labari na kamyona kure gela aiki ya lalace ma wannan labari babu shakka izaka izaka yana nan a cikin kokowa kamar yadda kuka san shi babu shakka a wannan tahiya da zan gaya muku jaha-jaha an ɗauko mutum guda-guda waɗanda za su kai abin mamaki a can birnin kwadibar inda birnin tilaberi aka kere lirwan buje shi za a zo da sunan talaberi sa'an birnin difa akwai kunama mai shirayyun kaya shine mansur isa sa'an birnin tawa akwai yaro mai zamani zakiru zakari zamani abokin tahiya sa'an nan birnin Maradi akwai ɗan galadima shine mati sula guga duk wanda aje ƙawaye ba shi sa'an birnin yamai akwai abba ibrahim gajeren ramar shibika ayi ka tsawo ka yi su albarka sa'an nan birnin zandar magaji udu wanda zai ya ɗauka haka ya yi bashi sa'an nan birnin agadas akwai tsohon sarki mai tsawon zamani zamani abokin tahiya laminu mai dabba babu shakka za shi halarta wannan kokowa a wannan shekara sa'an nan mu koma birnin doso inda aka samu juyi wanda sarkin sarakuna da kanshi za su tahiya wurin yakin badar a can birnin kwadibar ga wanda Allah gwada ma shine isaka isaka zai halarta a can birnin kwadibar a wannan karo na harko kenan a cikin tsarin kokowar da shi alhaji ila ke haɗawa a can birnin kwadibar ga wanda Allah gwada ma ubangiji Allah ka sa da mu za a yi babu shakka na ci tuwon fashi amma ga gamin ga babu shakka tare da ni za a yi in Allah gwada mana ya samu na cikin masu rai da lahiya Allah ya tabbatar da haka amin sun amin Wata rana alwashin maza maza ka kashi alwashin maza rashin gana alwashin akabar duniya kenan duk mai kashin maza